akwai kuma daga cikin abota ɗin akwai wato al-ikhlas fi suhba zama abotar da kake ko zaman da kake da mutum kana yin zama da shi ne dan Allah ba dan wani abu da kake nema wanda in ya kare zaka san da dare maka ba zama abota an yi ta ne dan Allah sana akwai tarkul aza yadda zaka kakka cuce shi ka kuma ka bari wato a cuce shi eh, akwai malam rabi'u ibnu khaisun yana cewa annasu rajulani muminin? wala tu'zihi wa jahilun wala tujahilu yace akwai mumini kaka cuce shi akwai jahili kuma kaka yadda ku yi faɗa da shi don shi ya iya rashin mutunci sai maka akwai husnul ishra kyakkyawan zamantakewa yana ciki wato la yumina ruka ta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi